الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah mai kowa mai komai a yau litinin 29 ga watan muharram a wannan shekara ta 1432 daidai da uku ga watan janairu shekara ta 2011 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka umdatul ahkam a inda muke cikin kitabul hajji. yau za mu tashi babi na uku babul fidya babin da zai mana bayanin hukuncin fidya ma'ana fansa kun gane ko domin a babi na biyu babin da muka kammala babu ma yalbisul muhrimu min siyab babin da mana bayanin abin da ya halatta mai ihrami ya sa da kuma abin da ya haramta ya sa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace layal basul kumus cewar mai ihrami baya sanya riga walal ama'im baya sanya rawunna walal sarawilat baya sanya dogayen hunduna walal baranis haka nan baya sanya turare walal khifaf haka nan baya sanya hufi abubuwa nau kenan eh kun yi shiru القمص al'ama'im asarawilat albaranis alkhifaf guda biyar waɗannan su ake kira in ba kuma mun yi tafri'at a karkashin da muka da aka ce al'ama'im muke maganar hula kun gane ko da aka zo kan albaranis wani nau'i ne na turare ake bayanin duka abin da ya shafi turare waɗannan su ake kira mahduratul ihram abubuwan da ya haramta mai ihram yayi kun gane ko ɗoriya a kan waɗannan guda nawa guda biyar aski nau kenan yanke farce bakwai to haka za a ga akwai mahaduratul ihram abubuwan da yake haramun ne mai ihram ya yi su mace mai ihram shine dukkan wanda yake sanye da niyya ta aikin hajji ko umara kun gane ko ya yi niyyar aikin hajji ko umara daga miƙati ya kama hanya to wanda kaga muhrim ne bil hajji aw bil umra to duk wanda ke cikin waɗannan wannan hali haramun ne i waɗannan su ake kira mahdhuratul ihram abinda aka haramta mutun yayi ina ba ta mun gano wannan da kyau to yanzu tambayar mu ita ce idan mutun yayi fa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau yawwa kuma ko da larura ta sa yayi kun yi shiru ko da larura ce ma'ana yana ji da zazzafin ciwon kai in yi aski yana da fatan zai samu lafiya saboda kashin kanshi ya cika da su ma kaman abin nan kun gano wannan da kyau ko sai ya je iwon nan aski din yana cike haram zai yi fidiya to amma larura ce ko mai larura ce sai ya yi shine abin da za mu shiga babul fidiya عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن أجرة رضي الله عنه فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتنافر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاه فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام na ku ce me ne kai bambancin da ke ciki an abdullahi bin maqil wannan hadisi hadisi ne na abdullahi bin maqil abdullahi bin maqil yana daga cikin tabi'ai kun gane wannan yake cewa jalastu ila ka'ab bin ujra na zauna a wurin ka'ab ɗin ujra ka'ab dan ujra babba ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya rawaito hadisin sifar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabon da muke baya a cikin wannan littafi din to ashe yanzu wannan bawan Allah yana nuna mana kenan zama tare da mutanen kwarai ba karamin falala bace domin da yake so ya zauna sai ya zauna tare da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yake nuna mana ashe duk wanda zaka zauna da shi ya zama na mutum ne na kwarai isa mai akhdar yake cewa bai halatta ba su ubatu fasikin wala mujalasatuhu hakan nan ma zama da shi ba wake abokantaka da shi ta kudda ba a'a zama ma da shi inda ba zama dan marina ba kowa da inda ya sa gaba zama marina ba kowa da inda ya sa gaba kun gane ko saboda ka kaga wani yana nuna mana kenan in mutum zai zauna ya zauna ya zauna da mutanen kwarai mutanen da aka abin nan domin zai karu ya kara to da ya zauna wurinsa ya ce fasa altuhu anil fidiya sai na tambayi ka abubuwan ujara dangane da hukuncin fidiya faƙal sai ya ce shi wa kenan eh kun yi shiru to kun gafi wannan kenan yanzu a layi na biyu ne muke tambayarwa ya ce kuka yi sabani kun gane ku tun da shi aka tambaya to amma shi kenan kuma da malamai sun yi zane ku ce malamai sun yi sabani amma ga shi dududu a masallaci ne yanzu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya ce sai na tambayi ka faƙal sai ka abu bin wanda yake shi aka tambaya sai ya ce nazalat fiye khasatan ta sauka a kaina ne ni ni kadai wahiyar lakum amma hukuncinta kuma gare ku ne baki ɗayanku mai ce ta sauka ai hukunci ba ce a nazala bai ce nazala ba in ka ce hukunci nazala kenan ayat dai ayatul fidya faman kana azan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk yace nazalat fiya wannan ayar ta sauka a kaina ne ni ni kadai saboda ni ta sauka yanzu abin da muka muke faɗa akan abin da ya shafi usulun fi tafsir kana gana akwai wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zai kai shi fahimtar ayar eh saboda ayar a kan shi ta sauka ana karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda shine na biyu a cikin abin nan a cikin mutane da ya fara jinta a cikin halittun Allah fa na uku wane na farko jibril barakallahu fiku kun gano wannan da kyau ko jibril sai manzan Allah sai shi da abin ya sauka a kan shi mana shine sanadiyar saukar ayar ashe wannan ba karamar falala ba ce wannan ba karamar falala ba ce ce a kai na ayat ta sauka yake cewa ayat ta sauka a kai na ni ni kaɗai wahiyar lakum amma amma hukuncin ta gare ku ne baki ku to ya aka yi zama hukuncin ta baki ɗayanku ne saboda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw bihi azan man ismul musulli kun gane ko ita kuma asma'ul mawsula baki ɗayan su asma'ul mawsula mubhama ne saboda ka duk suna cikin siyaqul umum gaba ɗayan su kaza kaman ma tufidani ma'an kullal umumi ya khayya fasma'a saboda ka duk waɗannan suna cikin siyaqul umum shi yasa malamai suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab a ulumul qur'an abinda ake lura da shi shine umumin lafzi gamamman lafazin da aka amfani da shi ba wai wanda ayar ta sauka a kan shi ba kaga anan umumul lafz shine me man shine umumul lafz amma sanadiyar wa ka abun udara saboda haka yanzu ta sanadiyar ka abun udara ne duniyar musulmi gaba daya suka samu wannan hukuncin shi yasa da aka tambaye shi ka gane da ita shi kuma tambayar sai ya tambayi fas'al bihi khabira sai tambayi wanda yake abin shine shine masani saboda haka da ya tashi da ime dogo shimfiɗa ya fahimci cewar fa a kan shi ma aya ta sauka ya ce umiltu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke ni zuwa wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana an ɗauke ni ranga-ranga kenan ka ranga-ranga kai shiru bai san halin da yake ciki ba an ɗauke shi tun da kaga an ba haka bayan da takawa zai yi ya je da ƙafa shi to amma ɗaukan shi aka yi a wani hali walƙamlu ya tsoro ala wajihi ƙwarƙwata tana zuzzubowa daga fuskata ya tanasar fili ne mudari'i tana ta zuzzubowa tana ta kwararowa faƙal sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garje ya ce ma kuntu waje a balaga bika ma'ara. ara kai lalle ina zaton wannan ciwo naka ya kai matuƙa kamar yadda nake kallo kun gane wannan da kyau ko domin a wani a wani dubu wata ruwayar ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya huce ne ya gan shi a wannan ruwayar kuma fa an ɗauke shi an kai shi ashe ya nuna lokacin da ya wuce jikin bai zafi ba kamar wannan lokacin da ya sa a kawo mashi shi au ko kuma cewa i ma kuntu ural jahda balaga bika ma'ara lalle kan kai naga zazzabin naka ciwon naka halin naka ya kai matuƙa kamar yadda nake gani tun da aka ce kwarkwata tana ta zubowa ya nuna kan ya yake kenan eh eh yawa ya yi datti sosai saboda kuma haga yana cikin libasar ihram mai libasar ihram kuma ba zai aski ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kake ganin ake cewa kafin mutum ya sa libasul ihram ya halatta ya aski kun gane wannan da kyau kana da kaga an ce jirgin ku zai tashi gobe ko jibi a alkawarin najeriya kaga an gobe ko jibi ne kila ya zama shekaran jibi zuwa shekaran jibi wacce eh <laughs> to kaga kaga wannan sai ya zamana kayi askinka ta yadda har zuwa ranar da za ka yi tawaful umara kanka ya tsatsafo amma dai kuma baka tara su da za ka zo kana ta zazzabi ko wani abu ya dame ka ba kun gane wannan da kyau ko sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi a ta dusha yanzu za ka samu akuya yake ce da wa kenan da ka abu na ujara kun ga halin da fa yake ciki to ashe kada mu ɗauki wani ɓangare kawai shine in mutum ayi larura ce shikenan ba kuma an larura ce shikenan babu wani abu da da zai biyo baya na fata mun gano wannan da kyau ya ce a tajidu sha za ka samu akuya kana da akuya fa sai na ce la ba ni da ita qal sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi fasum salasata ayyam to kai azumin kwana uku aw at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai shida likulli miskinin nisfa sa kowanne miskini guda a bashi rabin sa'i kun gane ko yanzu su su shida ne sa'i nawa kenan eh sa'i nawa kenan sa'i uku kenan saboda kowane miskini ɗaya za a bashi rabi in ya ba mutum ɗaya fa duka bai ba ce aka yi au at'im sittata masakin yanzu miskini ɗaya ka ciyar ya ka cikin ka ƙara mai ne mun gane wannan to kun ga yanzu a nan mun bayanci hukuncin mutumin da ya yi irtikabi ma'azurat al-ihram ya aikata wani abu da aka haramta mai ihrami ya aikata kamar me aski sai mutum ya yi aski wannan falarura ce ta sa ya yi aski ɗin aka ce kuma sai ya yi fidiya to ina ga kuma ce da gangan ne ga fidiya ga laifi kenan kun gano wannan da kyau ko wannan abu na biyu da me ake yin fidiya Allah ta'ala ya faɗa a ayar ya ce faman kana minkum maridon au bihi azan min ra'asihi fa fidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk kun gane ko to ku fahimci cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗora bayanin alƙur'ani ne gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi domin ya ce da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sai ce fa man kana minkum maridan aw bihi azam min ra'si fa fidyatun min siyamin zai fidiya ta me ta azumi sai taskar annabta ta nuna mana azumin shine kwana nawa kwana uku ta yadda wanda babu ruwan shi da hadisi kaga da wanda ya azumi daya da wanda ya abin na shaharai ne mutata bi aini duk ɗaya ne kun yi shiru mun fahimci wannan da kyau ko sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi bayanin azumin ya yake ana yin shi ne kwana uku tunda aya ta ce fa bidiyatun min siyamin kaga siyam azumi aka ce yace a aya ta ce fa bidiyatun min wasu da katin ko ya bayar da sadaka ce sadakar mutum ya ciro riyal biyar ya bayar riyal ɗaya ya ba da tasa ɗaya ta abinci kasan tasa ne kun gano wannan sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya bayanin wannan sadaka ɗin ita ce mai amu sitati masakin ciyar da miskinai shida kun ga wannan bayani ne shafi daga gidan annabta kuma ya bayanin yadda za a kasafta shi likulli miskinin nisfusa kowane miskini ɗaya a bashi nisusa so da kaga yanzu wanda ya ce shi ba ruwan shi da hadisi to fa da aka ce fabidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw sadaqatin da wanda ya bada naira biyar da wanda ya bada buhun shinkafa ɗaya kawai abin zai zama fauda sai zama na addinin musulunci ba shi da wata ka'ida da ake ɗora mutane akai. kai gani ko babu wani abu da yake kowa kawai zai za zabar gada kenan kowa iya yadda ya ga dama ba haka addini yake ba addini ya ginu ne akan ka'idoji nashi wa fi riwaya a wata riwayar nam ai ba mu gama wannan riwayar ba au nusuk menene ma'anar nusuk na farko dai ka ɗauki labazin nusuk yana ɗaukar ma'anar ake hajji shi nusuk ɗin kun gane ko kamar yadda yake ɗaukar ma'anar kuma dabbar da za a yanka da Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytum manasikakum aga ayyukan kun haji kenan likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku ina fata mun gano wannan to kaga a wannan kuma fa bidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk shin shi ma aikin haji ne ko ko me ake nufi aga wannan yana nufin yanka dabba ce ina fata mun gane wannan da kyau to da aka ce yanke dabba yanka to wane yanka ake nufi yanka agwagwa talatulu zakara sa menene sai ce a tajidu sha za ka samu akuya tinkiya ina fatan mun gane waɗannan al'amurra ɗin to kaga wani shine wannan a tajidu sha shi ya fasara mana nusuk ɗin da ke cikin wancan ayar sabili da haka sai wannan ya nuna mana duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mai ihrami ya aikata su wanda yake kuma yana karɓan gyara don akwai wanda baya karɓan gyara eh akwai wanda baya karban gyara mutum ya yanke a kaifa ya yanke kumba yana karban gyara aski yana karban gyara mutum ya sanya tufafi yana karban gyara gani ku amma mutum ya sadu da iyalin shi wannan baya karban gyara sai ya cika yake hajji kuma baɗi ya dawo ya sake wajibi ina ba ta mun gane waɗannan al'amurra ɗin waɗannan su ne ta ihram idan mutum ya sanya riga da wando lokaci guda no zai yi fidiya no zai kun yi shuru to ya sa hula da riga da wando ya sanya rauni da hula gani kaga riga da wando jinsin su guda tafiye su daya so da kan mutum ya sa riga da wando lokaci guda ɗaya zai yi kamar yadda in ya sa wando shi kadai zai yi fidiya in ya sa riga ta kadai zai yi fidiya ina fata mun gane bambancin su in ya hada su lokaci guda kuma zai fidiya shin hula tana ɗamfare ne da waɗannan ko ba ta ɗamfare da su idan tana ɗamfare da su ne shi kenan mutum ya sa riga da wando da wannan fidiya ɗaya zai in kuma ba ta ɗamfare da su to zai yi fidiya biyu a takalmi ai ba a mai ba a mai fidiya in dai ba ya huce abin nan ba nan za su ya kofi nan ina fata mun mun gane waɗannan al'amuran da ake musu fidiya kuma mun za fidiyan nan da me ake yi akuya ko azumin kwana uku ko ciyar miskinai na'am akuyan nan wanda zai ci ko ba zai ci ba an gane tambayar ba an ce zai fidiyar akuya ba zai yanka akuya kenan ko to in ya yanka zai ci naman ko ba zai ci ba ba zai ci ba bai halatta ya ci naman ba <coughs> ina ba ta mun wannan bambancinsa da hadaya domin wannan laifi ya aikata aka mai ukuba وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين sita, a wacce ruwayar sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi don ya tambaye shi kana da akuya ya ce ba shi da ita sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi umarce shi an yi ima faraqan ya ciyar da wani kwando shine faraq wani abin awo ne da yake yana daukan sa'i uku ina ba ta mun gano wanda ke ko ai ka san akwai kwanduna kananan kwanduna da za su iya daukan abin nan kuma kamar yadda ka san akwai manya-manyan kwanduna masu daukan buhu guda a wurin 'yan awo ina ba ta wannan ko abin da abin da ake nufi da farak a nan shine abin nan wani kwando wanda yake daukan sa'i guda uku sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi ya dauki wannan ya ce da shi bayan sitta tsakanin muskine guda nawa shida kun ga dai magana masu ta fito tunda yana ɗaukar sa'i uku ne kuma kowanne muskine daya rabi za a bashi to haka yanzu wannan uku in aka raba shi da kowa yana da rabi rabi kenan au hudiya sha ko kuma ya bada ya bada abin nan fidiya ya bada fidiya ta abin nan ta akuya au ya suma salasata ayyam ko ya azumin kwana uku ai mun karanta waɗannan al'amura to shin azumin nan dole sai a can maka eh zargi suleiman sai a maka ko ba sai a maka ba a ah, muna waɗa azumi ba sai dole sai a maka ba eh a fidiya wannan dole ne a maka don mun za a raba fukara'ul haram ne eh a yi ta yamma ba bai abin nan ba ne a kaga ita hadaya ita ce hadayan baligar ka'aba قال رحمه azzawajal عز وجل باب حرمة malam Allah ta'ala ya gafarta mashi ya ce babi na hudu da zai mana bayanin matsayin makka hurmati makka mun fahimci wannan da ke ko haramcin makka darajar makka hurumin makka ya yake hurumin da maka take da shi darajar da maka take da shi ana bi shirai khwailid bin amr bin al radiyallahu an annahu qala li amr bin sa'id bin al-as wa huwa ila makkah idhan li amir an uhaddithaka qawlan qama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam al-ghada min yawm al-fath فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بي أنه, أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك قال أنا أعلمكم بذلك منك يا أبا شريح أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الجناية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر الخارب اللص يحب الخاربة Hmm? aha ina bambanci yake eh a can sama gudanar da ba ba na'am ana bi shuraih an karba wannan hadisin daga abu shuraih me sunan shi eh kun yi shuru khuwailid bin amr al-khuzai khuwailid bin amr ɗaya kenan daga cikin sunayen da aka sunayen sa domin an yi sabani a sunayen wani suka ce amr bin khuwailid wancan ruwaya kuma ta ce khuwail bin amr eh wasu ma suka ce ka'ab bin amr wasu ma suka ce hani bin amr wasu kuma suka ce akhwail bin amr wanda malam ya ambata kuma wannan suka ce yafi inganci al'adawi radiyallahu anhu Allah ya yarda shi qala li amr bin sa'id bin al-as ce ma amr shi abu shuraih khuwail bin amr al-khuzai ce ma amr bin sa'id bin al-as wa huwa yab'athu al-bu'uth ila makka a lokacin shi amr bin sa'id bin amr zai tura bataliya zuwa kasar makka zuwa garin makka eh eh to an ce za tura bataliya za a je zaman lafiya kenan za a tafi makka domin a ja ke abdullahi bin zubair kun gane wannan ko domin a lokacin shi wannan abin nan amr bin sa'id din shine gwamna da yazid bin ma'awiya ya tura a madina ina fata mana fahimta ko shi kuma abdullahi bin zubair bai yi mu mubaya'a ba kuma ya ya abin nan yana yana makka kun gane ko sai shi sai abin da wannan mun yake karanta amur bin sa'id bin as sai tura bataliya ya tada ita domin a je a yaƙe shi a ina eh majiba daga madina domin a je a yaƙi abdullahi bin zubair a garin makka sai shi wannan abu shuraih huwairid bin amr al-khuzai sai ya ce da amr bin sa'id ya ce da gwamnan madina kenan a wannan lokacin ya ce i zalli ayyuhal amir ya kai wannan gwamna mai dubin daraja ka yi min izini an haddisa ka kaulan in baka labarin wata magana kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi da wannan maganar alghada da jijjifi min yomil fatihi a ranar jijjifin washe garin ranar da aka abin nan abin nan jijjifin ranar da aka buɗe maka jijjifin ranar da aka buɗe maka abin nan jijjifin washe garin ranar da aka buɗe maka eh baka san jijjifi ba da su ba wai zaga ta min halika tubu al mu'minina wa qadil qital bil ghudwi wal asal kana yana ne in juwa kenan abu shuraih kar sahabi ne fa eh sahabi ne fa wai abinda bahaushe yake cewa durƙusa ma wada ba gajiya ba ne ba sai ka tahi da tsawonka ba hanyar lafiya a bita da shekara shi wannan sahabi ne shi kuma wannan gwamna ne wuka da nama ba fa wai ana magana bahaushe tana nuna hukuncin durƙuso ba ne fa tunda dole ka yi tsaye kana so ya ji magana ka ai dole ka yi ƙasa ko shi wannan amir ne shine gwamnan madina wuka da nama a hannun shi take su kuma waɗannan malamai ne karantarwa suke yi gashi kuma yanzu ya tashi bataliyar yaƙi za a je a yaƙi wani wanda yake da mafaka a garin makka sai ce amma ka min izini na farko sai da ya nemi izininsa dubi irin matakin da ya bi mataki ne na sassauci sosai da sosai ina fata muna fahimta domin barna ce za a gusar in ba a bi a hankali ba sai wata barna kuma ta sake faruwa kuma wannan yana ladabtar da duk yadda za a yi magana da mutum mutum ya san irin magana da zai faɗa domin abu ne yake gani yana da ilimi akan wannan abun kuma gashi za a je a yi barna a wurin saboda haka yake neman ya datsa wannan wannan abun tun kafin ya faru ya ce i zalli ayyuhal amir ya ce wannan shugaba ka ban izini wannan gwamna namu ka ban izini an uhaddisa ka kaulan in karantar da kai in baka bayanin maganar qama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghadam yawm al-fath wannan maganar washe garin ranar fato makka maiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi mana ita in jiwa in ji abu shuraih fasami atu uznayi wannan maganar kunnuwa na biyu duk sun ji ta ma'ana yanzu yana da yaƙinin kenan abin da zai faɗa mashi yana da tabbas wa wa'ahu kalbi zuciyata ta kiyaye zuciyata ta haddace wa abu Saratu ainai idanuwa na sun ga manzan Allah salama lokacin da yake faɗin maganar ashe maganar babu shakku kenan kanta kuma yana da yaƙini kanta kuma bayanci wannan da kyau ko wannan kuma dubi irin irin abin nan karafunan da ya sa ya tar magana dan kada siyasa ta shiga ciki eh don yanzu siyasa sai ta shiga ciki saboda shi gwamna ne ga wani ya musu tawaye yana ina yana garin maka in yana maganar sai ya ji cewar kaman don ya ya dauki hankalinsa kada ya ji wai yana nema wa wancan wani sauki ne shi sa ya ce manzo an sallallahu ne ya faɗe ta kuma a lokacin an sallallahu ya faɗa duk wannan rikicin babu shi kun gane wannan da kyau kuma kuma ya ga ranar da ya faɗa haddada ci ɗin ranar ya faɗa kuma ya faɗe ta a lokacin annabi sallam yana makka kuma yanzu wa bataliyar da ka tura ina ta nufa makka ta nufa hina takallama bi yace wa absaratu aynaya hina takallama bi idanuwa na sun ganshi lokacin annabi wasallam i wannan maganar inji abu shuraih ya abin ya kasance wani duk mukaddima ce yake wa wannan gwamna din yace annahu hamidallah to shi ma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya gode ma Allah ya yabi Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yi yabo ga Allah madaukakin sarki don haka na salma yake buɗa maganganunsa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ya khutbatul haja kuma wannan shine karantawa wajen hudubobi zaka yi jawabi ana sauraron ka zaka yi magana ce bismillah alhamdulillah da sauransu muqaddima dai ta ba kawai mutum ya shiga magana kawai gatsau haka ba ina fatan mun fahimci magana kawai mutum taro ya yi taro shi kawai ake sauraro yana zuwa kawai sai dai yau gentleman ko kuma menene aka ai alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan ko a fasa wurin da zikiri da salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma sai ga an an dauko wannan <laughs> wai an zo yi addu'ar budewa wai yi addu'ar budewa sai ka rasa ina ka samu addu'ar budewa a ina ka samu addu'ar rufewa kun yi shiru eh ko dai zama na mana koyi da najeriya ita ce in za ta taro musulmi ya bude da addu'a ya ce kul wallahu ahad arne kuma ya zo ya bude da addu'a ya ce Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki sunan suke taro akwai budewa akwai budewa akwai rufewa ko musulmi ya bude fasto ya rufe ko wannan yi ko kuma duka a yi lokaci guda biyun su yi lokaci guda lokacin budewa to amma duk da haka sai an samu dai wanda ya rufe wanda ya na karshe shine wanda ya rufe kun yi shiru kuma kuma budewa fa ba fa addu'a ka bude wa fa na ya ka bude eh da takin Najeriya aka bude haka kuma da aka rufe da shi aka rufe ko da an ko da gidan rediyo ne bayan an gama karanta Qur'ani an yi komai kuma sai a sa taken Najeriya shikenan bayan shi goma zaka ji komai ba ashe da shi aka rufe na addu'ar bude ya dalibe? na a ah, wannan a ci abin nan irin wannan taro ai dole ne musulmi ya ce ai dole ne mutum musulmi ya ce in kirista yana addu'a yana kai yana addu'a kirista in kirista yana addu'a yana kai yana addu'a ka gane ko yawa in kuma kai za ka yi jawabi in kuma ka zaka yi jawabi ka inna alhamdulillah idan an kammala taro gaba ɗaya addu'a rufe taro shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kowa haka zai yi tashi kuma budewa kai da zaka fara jawabi shikenan kawai bismillahir rahmanir rahim innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu shikenan ka rufe taro da addu'a amma ce an bude bude taro da addu'a rufe taro da addu'a ba buƙatar dalili da za ku kawo ثم قال sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bayan ya yi mai kenan bayan hamid Allah wa sana alai sai ce inna makkata lalle garin makka harrama Allah Allah maɗaukakin sarki ya haramtar da ita walam yuharrimha nas ba mutane ne suka haramtar da ita ba na ce yau ma samawati wal arda ma'ana inna makka ta harrama Allahu yawma khalaqa samawati wal arda lalle makka ubangiji Allah madawacin sarki ya haramtar da ita ya sanya ta gari ne haramun gari ne mai alfarma yaushe yawma khalaqa samawati wal arda ranar da Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai kasan tsohon tarihi ne kenan ko daɗaɗɗen al'amari ne kar kusan ubangiji Allah madaukakin sarki ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai na fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubu hasifan wa shamsa wal qamara musakharatin bi amri ala lahu al-khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin kun gane ko a ranar da ubangiji Allah madaukakin sarki ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai a ranar ya haramtar da makka makka ta zama haramun ولم يحرمها الناس ba mutane ne suka haramtar da ita ba balle a ce an yi wata doka da ta haramtar da ita yanzu kuma an yi wata dokar da ta halatar da ita ina ba eh kun gane wannan da ke kun gane wannan da ke koyi to kuma Abuja da Lagos haka mutane ne suka sanya Lagos ta zama asima ta zama federal abin nan capital kuma mutane suka dauke ta daga nan suka mai da ita Abuja amma ita maka Allah maɗaukacin sarki ne kaɗai ya haramtar da ita walami harim hannas ba mutane suka haramtar da ita ba wannan fa abu shari'a ne yake faɗa ma e gwamna ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ci gaba da cewa wa fala hilu limri'in bai halatta ga dukkan mutumin da yake yu'minu billahi wal yawmil akhir da ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama bai halatta a gare shi ai yi wannan magana a darasin da ya gabata na la yahillu limar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir nan yace la fala limri'in imri'in dukkan mutum ya shafi mace ko namiji da ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama an yasfika fi hadama ya zubar da jini a cikin ta kun shiru bai halatta ga dukkan wanda ya yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama ya zubar da jini a maka abu na nauke nan wala ya da biha shajara hakan nan bai halatta ya sara bishiya ta ina kun yi shuru kamar kuna jin tsoro ta makka fa'in ahadun tarakhasa bi kitali rasulullahi sallallahu alaihi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare yake cewa har idan wani ya ce to ai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi an mishi sassauci ya yaƙi mutanen makka a wace rana fatahu makka faƙulu to ku ce da shi in jiwa in ji manzo Allah sallama ku ce da shi inna Allah azina li rasuli sallallahu alaihi wasallama lalle ma ake Allah tsira da amincin lalle Allah madaukakin sarki yayi ma annabinsa yayi ma manzon shi ne izini walam ya azallakum bi muku izini ba in juwa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wada an ka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu ai magana manzo Allah ta fi komai tsafta tafi eh eh hutuba da ke na i a ranar fatuhu makka shine shi kuma wannan gaba ɗaya ya haddace ta ai ba shi an maimaita ba walam ya azallakum ashe yanzu wannan yana cikin khususiyya ta manzon Allah sallallahu ta'ala sallama shi kadai to haka wannan wani abu ne da ake sabani akan shi dama wai makka an ci ta da yaƙi ne ko kuma sulhu eh wani hadisi mai ke nuna eh? da yaƙi walam ya azallakun bai muku izini ba wa inna ma uzina li sa'ata min nahar abin sani kawai an min izini ne na wani yanki na yini sa'ata min nahar yini guda ake min yini kuma shine da safe haka yini dai babu dare a ciki wa qad adat hurmatuha al-yawma haƙiƙa ta ya dawo darajarta ya ta dawo a yau ɗin nan ka hurmatiha bil ams kamar yadda take haramun ajiya yau ma haka take haramun faluballigh shahidul ghaiba wanda yake a nan ya sanar da wanda baya nan kuna da ni lokacin da ake wannan hutubar amr ibn sa'id yana nan abu shuraih yana nan ba ya sanar ba ya kammala nashi ai magana tana da har yanzu fali uballighi shahidu minkum al-ghaib duk wanda baya nan kai sanar da duk wanda yake ne sanar da wanda baya nan fa mu koma ko mu ci gaba fa qila li abi shuraih sai aka ce ma abu shuraih ma qala lak da ka faɗa mai wannan magana shi gwamna me ya ce da kai na kuma ci gaba kun gane tambayar yanzu ba yana faɗa ba ne ya ce ga yadda ya faɗa ma gwamna ga yadda ya faɗa ma gwamna sai suka ce to da ka faɗa mai shi kuma mai ya ce ka san mutane qal sai ya ce ana a'lamu bi zalika mink aini na fi ka sanin haka ya aba ya kai abu kaga ya girmama shi kuma bai da magana da ya faɗa ba eh da ya ce ya aba ya kira shi da alkunyarsa kun gane ko bai kira shi da sunan shi gatsau haka ba ya girmama shi amma ba abin da ya faɗa din nan bai ratsa shi ba sai yake neman ya samu wata masa masakaɗa da zai fita sai ce innal harama lallai harami da ka gan shi haramin makka la yu'ibu asiya baya bai ma mabarnaci mafaka eh <laughs> eh kun yi shiru yanzu me yake nufi kenan nam mu shiga magana tukunna yanzu waye asiyan kenan abdullahi bin zubair da yake can maka mana yanzu ai duk wannan bayanin da yi mishi ai innal harama la yu'idu asiyan lalle harami baya bai ma mabarnaci mafaka wala farran bidamin haka nan baya bai ma wanda ya gudu da jini mutum ne yi kisan kai aka bi shi raha sai ya afka haramin makka za a bi shi ne ne in ji shi kenan ko wala faran bi kharaba hakan nan kuma baya bada mafaka ga dukkan wanda iha inci ya gudu can in jiwa kenan in ji amur bin as saboda haka yanzu yana ganin ɗamarar da ima sojojinsa sai sun hantsi. to kun ga yanzu wannan hadisi lalle lalle yana nuna mana hurumin maka darajar maka da girmanta da bunƙasarta cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya haramtar da ita ranar da Allah ta'ala ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai kun gano wannan da kyau ko ta yaya ita maka ta samu wannan alfarman ina fata mun gano wannan dalili na farko abu na farko shine ɗakin ka'aba da yake shine ɗaki na farko a duk duniya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi mubarakan kun gano wannan da kyau ko to saboda haka kuma Allah ta'ala ke cewa man dakhalahu kana aminan kaga wannan ko ba karamin albarka bace abu na biyu a makafanin ne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam take afdalu khalqillahi alal itlaq fiyayyen halittar Allah ta'ala baki daya biduni istisna suna fata mun gano wannan da kyau to ga lalle ya nuna maka tana da karamci tana da harami tana da daraja tun ranar da Allah ta'ala ya halarci sabai bakwai da kasai bakwai sabili da haka Allah madawakin sarki yake cewa wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmin yuzku min azabin alim wa man yurid fihi bi ilhadi duk wanda yayi nufi kulura wa man yurid wanda yayi nufi takan yi mutum ya nufi amma bai aikata ba duk wanda ya yi nufin zai aikata barna a maka nuzuki min azamin alim za mu ɗanɗana mashi zazzafar azaba ina fata mun gano wannan da kyau saboda me wuri ne mai albarka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa yace sallah a masallacinsa sallah a masallacinsa salatu fi masjidi haza masallacin madina kenan afdalu min alfi salatin fi man siwa ya fi ba wai ya yi daidai ba ya fi sallah dubu a masallacin da ba shi ba kun shiru illal masjid al-haram ya ce sai in ban da masallacin ka'aba masallacin haram salatun fi masjidi haza sallah a masallacin nan nawa yanzu mutum iya raka'atai alfajari ko raka'atai alfajari ai ba ce raka'atai alfajari a larabci ba babu raka'atai alfajari sai dai raka'atai alfajari ko raka'atai alfajari saboda ai nuna idafa ana share ta ne in aka samu idafa ilai ya ce hudiftu wa ghairi mufbatun fi makanihi ka anni nuna aljami hina yudafu ina ba ta mun gano wannan da kyau mutum isalla a biyu a masallacin madina ya fi wanda ya tashi a nan masallacin iya a dubu ba wasu sun yi daidai ba kun yi shuru amma sai ga alhazama a farfajiya suke sallah ah. to ko ya cika me yasa ba zai cika da shi ba malam saidu dan fa abin fa ya rufe shagonsa fa ya biya kuɗi ya takanas ba shi da wani abin da ba wannan ba ko akwai wani abin da ya kai shi in ba wannan ba babu kun gano wannan sai zama sai ga a farfajiya suke sallah kun ko san haraba ba masallaci bace ana sallan ce salatu fi masjidi a cikin masallaci kun gano wannan da kira ga mutanen mu sun koma waje suna tafira mai da sun saba dai shi ta fira a waje kun gane ko har tallafa su ake fasa su shiga su shiga su shiga su ta fira ya san mahimmancin wurin wallahi ya eh, ga ana ta tallafa su shiga amma ya kane ɗaya kenan ko kuma ije iyo sayayya ije iyo sayayya da ba za a bashi shiga masallaci da ita ba dan ya je ya so kaya ya so kaya in na so kaya ka so kaya muka so kaya kowa ya ɗebo kaya liki liki in haka shigar da shi masallacin kuma ina ne zai zama wurin sallah to ƙa'ida shi ne inda ka ɗebo kaya ba za ka shiga ciki sallah ba sai ka ajiye da kayanka ko wurin ajiye kaya na kuɗi awa ake lissafawa duk nauyin girman jakakka kuɗanta kwamfuta ce take reading ka gane ko za ka ajiye ko yanzu ka tuna don za a baka kiɗin ko yanzu ka tuna subhanallah ai ka manta da kayanka a wurin za ka yi biza ka koma ka je ka samu ka ɗauki kayanka to ana ɗauki wuta ne tun da daman kiɗin yan hannunka kun gano wannan to shi kuma na najeriya kaga tun da kuɗi za a biya ba zai je ajiye ba ya gwammace sallah a waje a haraba ya sa kayan shi a gaban shi a'a me zai hana idan aka idar da sallar isha baki daya ko ba haka ba tun da kasuwannin har sha ɗayan dare har zuwa sha biyu musamman idan aiki haji i aiki haji sun ba ci da daddare in yi sallar isha ya gama al'azkar ya komai da komai in ya fito yana fitowa sai ya je ci abinci in ya ci abinci sai shiga kasuwa in ya sai abin da zai saya daga nan daga kasuwa sai ina sai gira ba shi kenan ba sama sai ga babu kasuwar da bai sani ba babu shagon da bai sani ba wani lokaci yana cikin kasuwa ana kiran sallah haka zai ta sallah a waje wai fa abin da ya bashi kenan daga nan ya bar yan uwa ana Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye hanya a <laughs> ce ba ka saka shi ba wallahi alhazi suna bukatar orientation Allah kuma ba abin da zai kawo na sai ya ta wuraren da ake karatu kun gane wannan da kyau ko wanda ba zai ga fa saboda tsabagen a madina ba zai fito ya sako masallacin ungosu in aka sauke su idan haramun yana da nisa sai ya salla masallacin ungosu ya koma kusa da masauki amma fa akwai wanda ya ce in ya fita sallah asuba sai sallah isha mana sai azan in da ya fita in da ya je tun karfe hudu ko tun nawa ne in da ya je a ciki zai sallah don zuwan farko da ije sallah farko da bai ga liman ba ice ta ko ta gaba ku ya ga liman to har uku da ya dora bakai kana da riya masallacin zai ya fi kofin gunnan fa ai ba santara max nan santara max na bai wuce bazalin sun malami bibi ai inda za su karatu saboda kaga da ya dora makan shi kuma abin kenan da ya tafi zuwa maka ibada da ya tashi sai da ya ji gashi ga inda liman ne yake zama yau takalmi na ruwan da takalmi ga najeriya ce da ko ina akwai ƙasa a yi daga za a saboda takalmi ka da kafa ka ta ina fata mu fahimci wani akwai wanda ya ce in ya je i zauna in ya je i sallah asuba a wurin kuna ji na ba zai taso ba har sai gari ya waye komai ya kammala komai in ya fito gida in ya fito ya karya ya je wanka ya dawo karka mata ba buɗe shago kar ka mata ba zuwa aikin gwamnati kar ka mata ba zuwa gona babu komai ba kiyo babu komai abin kenan da ya kawo ka saboda ga yake cewa in ya dawo irin misalin karfe tara nan zuwa goma in ya zo gida i wanka ya canza kaya ya ci abinci sai ya koma to yanzu ya koma sha ɗaya karfe da ake sallah mai sallah a zahar aga kana ganin da ba dai sammakon mutum a cewa masallaci ya cika ba lokacin ko ya cika dai ya cika da shi to haka wannan shine wayayye wanda ya je aikin hajji wayayye kenan dan ya san abin da ya kai shi amma malamu je dinga galmudiya bai san ina ya tafi ba gari ne mai karamci karatun alkur'ani a cikin masallacin harami ya fi karatun qur'ani a nan masallacin duk wani nau'i na ibada da za ka yi a nan ya in kai a can ya fa'ana saboda albarka wurin albarka watan tunda an samu albarka ta wuri kun gane ko kuma ga albarkar da ka dawo nan ba ka to da ita ba yauwa yawwa <laughs> san gabaro shi ko ka to da abin nan ina san gabaro ta wani ya ce sauƙin ƙur'ani uku yi wannan mai yaman Allah kuwa wallahi tallahi sauƙin ƙur'ani wannan mai ta ai bai manta ba ina fata mun gane wannan da kyau ga albarka ta watannin don wata aiki hajji yana cikin watanni masu alfarma duk ya hada su a lokacin me ya manta a wannan ta mutum ya dinga galmudiya ko ta dinga mata ba kasu ji wannan labarin mata ba kasu ji wannan labarin kuma duk abin da aka saya can zaka ji sana ta sayar da shi a airport din jidda hmm. Allah ta'ala ya sauke da garin maka gari ne mai alfarma kuna gani da alfarma mun kawo bata alfarma sallah a masallacin manzo sallallahu sallam ta fi abin nan sallah raka a dubu da mutum iya a wajen wajen wannan in ban da masallaci mai alfarma kun gane wannan da ke ku masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba masallaci ne mai tara albarka Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawla lunurihu min ayatina ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa fala hilu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fi hadama bi halatu mutun ya zubar da jini a ina a garin makka to kisasi fa idan mutum ya kisan kai a garin makka ya halatta a zartar mai da hukuncin kisa a garin makka eh ka ce me ya eh, ce a fitar da shi wani wuri ni dai iya sani na duk bibitar labaru da nake yi a kafafen yada labaru na saudiya za ka ga haddi da ake yi da yake jidda da tsayar duk suna karkashin jihar makka ne kun gane ko jidda ya lauka gamin ce eh ka ce a'a tana tana gwamnan maka ne ke kula da ita kun gane ko duk kisasu da ake yi a judda ake ko dai a judda ko a yi a ta'if amma ban sani ba shin anan suka yi ko a maka suka yi ko a ina ne ko a ina ne ban sani ba wala ya'dhu da biha shajara ba kuma zai sare bishiya ba wanda ke ya kamata akwai hadisi gaba an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma fatahi makkah la walakin jihadu waniya wa idastun firtun fanfiru hadisi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara mishi yadda ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ranar da ya buɗe maka ya ce ta ba'ad al-fatahi babu kuma wata hijara bayan an buɗe maka domin da darul islam nawa ne ɗaya shine ina madina da haka dole mutum ya tashi duk inda yake ya tashi kwanshi da kwarkwata ya hijira daga makka ya tafi ina madina to da aka buɗe maka maka ta zama darul islam eh to yanzu ai kaga babu hijira kuma daga maka zuwa madina ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka amma wannan baya nuna kenan babu hijira fa a'a ana hijira daga dukkan garin da ake inda ake kafirci ba a yin addini zuwa kuma inda ake yin addini ina fatan muna fahimta amma dai yanzu mutum hijira daga makka kuma zuwa madina wannan ya kawo in yayi dai yayi walakin jihadin waniya yanzu abin da ya rage fa shine jihadi da kuma tsabtatacciyar niyya wa firtum idan aka nemi ku fito ku zabura firu ku fito kar ka tsaya kana cewa to amma kuma ai kai ciniki kuma gobe za ku je Lagos ko kuma gashi karshen wata ake ciki ina malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati la mata la qalil وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل ولا يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤضد شوك ولا ينفر صيد ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخير فإنه لقيلهم وبيوتهم فقال إلا الإذخير وقال يوم فتح مكة ما يكي الله إرادة من الله ستبتع قريشي يا فدا ranar da yake buɗe maka kaga duk wani yana ba mu ne haramcin maka to haka na aikata laifi a maka fa yana da zunubi laka aikata laifi yana da zunubi a maka saboda kake jin nake maimaitawa nake daɗa maimaitawa abinda Allah madaukakin sarki ya hore maka shine mutum in ya je aikin in yaje je in kudin umara Allah ya sare mashi ya je ya umara shi ya dawo amma ya ce zai zauna su dinga wasan buya da jami'an tsaro masu shige da fice immigration ya dinga suna wasan buya da shi ba dora mashi wannan ba ina fata mun gane wannan da kyau ko ya ce wa ya je aikin haji ya zauna duk wannan babu gata ba dabara ba ce wannan kaga mutane sun tafi karuwanci suke a maka wasu karuwanci suke wasu karuwanci suke wasu barna suke a maka ganin da yake shine mafi ɗaukaka to haka kuma aikata laifi yake aikata laifi a maka zunubi ne ba karamin zunubi ba kamar yadda ka san aikin alkhairi ana ribanya lada to zunubi kuma ba karamin uku ba kyau kar kuma ta mun yi maganar irada fa mutum yayi za ɗanɗana mashi azaba mutum ya je su dinga wasan buya da jami'an tsaro suna wasan kaza suna kaza suna Allah ya sauke inna hadha albalada harramahu Allah yawma khalaqa samawati wal ard lalle wannan gari mai tarin albarka awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim shin ba sa lura ne cewar mun sanya su a gari mun sanya wannan gari gari ne amintacce wa yutakhatafu an-nasu min hawlihim gashi na ana ta sace mutane ana ta farautar mutane ana ta kwab ɗaya a ɗauke mutane ana ta yaƙe-yaƙe a gefen su ba su gani ba kun yi shuru ku dubi abin da Allah ta'ala ya faɗa musu awalam mai ru'an laji Allah haraman aminan musan su a gari amintacce yaƙe-yaƙen na sai dai ka dinga je ana ta yin shi bom ya tashi a can bom an yi gwamza a ta amma dai ba dai a maka ba gari ne amintacci karka manta fa ban da 'yan garin baki kawai da suka shiga garin domin yin aiki haji ƙididdiga mafi karanci daga wani tafi take ba ne mutane miliyan uku yare daban al'adu daban komai daban a shiga lafiya a fita lafiya ka taɓa jin rana ɗaya an ce ba a samu man fetur ba fa huwa haramun to shi wannan garin haramtaccen gari ne bi lahi ila yawm alqiyama da haramcin da Allah maɗaukin sarki yi mai har zuwa ranar tashi alkiyama wa innahu yadda fa al'amarin yake ko kuma lalle shi wannan garin lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli bai taba halatta ba yaki bai taba halatta a cikin shi ba ga wani kafina ma'ana ba halatta ma wani annabi daga cikin annabawa ya yaki maka ba wa lam yahilla li illa sa'ata min nahar ni din bai halarta a gare ni ba sai wani lokaci na ni guda fa huwa haramun to shi fa wannan garin haramun ne bi hurmatillah da haramcin da ubangiji da alfarmar da ubangiji Allah ta'ala ya mishi ila yawmul qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama la yu'dadu la yu'dadu shauku ba a sare bishiyarsa bishiyar da ke maka ba ka ji haramcin haramcin maka ya tashi daga duniyar mutane ma ya shiga duniyar tsirrai bishiyar da ta fito a maka da ta tsuro a maka bishiyar da ta tsuro a maka duk malamai sun yi ittifaki ba a sare ta a ina ina faɗa maka hukuncin Allah ne kun gane ko bai halatta a sare ta ba bishiya kenan mu dawo abincin da dabbobi suke ci ciyawa da take tsurowa aya ce ko harkiya ce ko dai wani abinci da ake dabbobi suke ci shi ba bi halatta ba a bashi yadda ya fito ko su ci ko ya bushe kun gano wannan abu na kuma wanda dan adam ya dasa fa ka yi gida ka yi banki a maka sai ka zo ka daddasa bishiyoyi ko kuma a gidanka sai da ka dasa bishiya wacce ike da babu ita to ita ba wasu malamai suka ce ha ta ita din bai halatta ka sare ba wasu suka ce a wannan tun da kai ka dasa ya halatta ka sare eh nam akan wacce mutum ya dasa ba kai subhanallah garin maka wala yunaffaru saidu ba a firgita ba a firgita dabba farautar da ke maka kamar ya kenan kamar zomo mutum ya ce mai cat ai ya firgita shi malamai ina fatan dai darajar garin tana zana fito mana ko firgita dabbar da ke garin barewa mutum ya gani sai ya kauce ta kauce in ta ki kaucewa shi ya kauce eh a'a eh. to in take guduwan fa dabba ce kai sai ka ki guduwa sai ka kauce kana kana yin haka ka daga hannu ta firgita shikenan kai laifi kowane lokaci ai maka aka ce yanzu wannan abun da muke magana ya shafi garin maka ne saboda haka kana aikin haji ko baka aikin haji in kana cikin aikin haji ya zama laifi biyu domin kai in kana aikin haji ko da a wajen harami kaga wannan dabba farautar bai halatta ka ci ba bai halatta kuma ka firgita ta ba ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaib faman itada ba'da dhalika falahu adhabun alim ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum tanaluhu aydikum zaka ga waɗansu baru din fa in ka mika hannu zaka samu baru tantabara tantabara ba ɗaya ba kenan wata tantabara akwai bai san tantabara ba kun gano za ka same su ga saboda tsaragin kira hukunci da jahilci wanda sai a ce waɗannan tantabarin na fatima ne duk wanda ya je aikin hajji sai ya watsa musu alkama <laughs> ka ji jahilci ba Allah ya sauwake ina fata mun fahimci wannan da kyau wala yaltaqitu luqtatahu ba tsintar abun tsintuwar da ke maka kana tafiya sai kaga handset sai ka kauce illa man arrafaha sai dukkan wanda zai ci giya wannan kajihi sosai mana kitabul hajji ne idan Allah ta'ala ya kai ka hajji ko umara kana tafiya sai ka ga riyal riyal riyal riyal riyal a ƙasa to sai ka kauce ko kuma ka ɗiba ka kama cigiya eh? ai wa ma'ana alihan biya fi akwai waɗanda suka tsinci riyal ɗari da suka tsince ta na farko da yadda suke daɗe tukuna kafin su ɗauka ga ta dai ta ƙi ɗaukuwa ne gama duk tattara fahimtarsu suka ɗauke ta suka je suka samu wani malami suka mai bayani ya ce ina suka dawo wurin suka ajiye ta suka gaba riyal ɗari a lokacin gaga naira dubu hudu kenan a kudin najeriya naira arba'in arba'in yan najeriya ne eh a ai ba a jama'a ai ba a taruwa zama ɗaya ai ai wannan in aka ce ba za a samu ba haka ce to karatun da ake bi tasiri ba kenan in gane wannan da kyau ko ina mata muna jin maganar kana tafiya ka dawo sai ka ga wani malam ya ja sau bidiyo kyamara ashe ta faɗi shikenan ko ka kauce ko ka ɗauka kai cigiya a haramin makka ma'ana masallacin madina a masallacin madina akwai abin nan akwai ofis da ke kula da tsuntuwa duk abin da mutum ya tsinta a nan masallacin zai je ofis din ya kai to haka yanzu nan ka huta da cigiya eh dama ofis ne don haka ake saboda sai mutum yana yawa sai ya kai report ofis din saboda haka yanzu idan mutum ya san yayi tsintuwa ni iya sani na idan ya zama na a daidai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne hada yanzu ba mutum yi tsintuwa a ta su ya ce zai kawo haram ba ko kuma abin nan nashi ya fada a ta su ya ce zai zo haram ofis wani ba a ko da yana cikin haram na ce maka iya masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda nan ne ya fita da jama'a a ko da ina ai da an yi da sallah ba ku ba kowa amma ban da silifas ayo silifas ne zaka ce baka gani ba zaka tafi wani takalmi ne zaka baka gani ba zaka ce zaka je ka ciya a ba ne ba eh ai zaka je zaka je sallah a haram kawai ka samu slippers ka ɗan riyar biyu riyar uku ka sa khalas wai mutum ya je kwalisa ne ko kuwa eh samari sun yi shiru wala yaltaqitu luqtatahu ba a tsantar tsantuwar da ke cikin haram illa man arrafa sai wanda zai ci giya ina ba ta muna jin karatun saboda ka duk wanda Allah ta'ala ya kai shi umara ko ya kai shi ake haji yana jin hukunce hukuncen makka wala yuhtala khala hakan nan ba a babbace bishiyar da ke makka shine da abin da muka ambata a baya faƙalar abbas sai abbas ya cewa kenan amin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulallah ya ma'aikin allah illal izhir ya ma'aikin allah sai dai bishiyar tunda ya ce kada ai kaza kada a sare bishiya kun ji ko kada a sare kaza sai abbas ya ce ya rasulallah sai dai bishiyar izhir ba na ita yi mana halaccin sarita saboda me fa innahu liqainihim domin da wannan bishiyar ne fa suke ziga zigi ka san ziga zigi da wannan bishiyar makera suke kira ake ɗiban ake hura ta ayi kira ziga zigi ya ta ko ya zama da an yi itin ziga zigi ko kuma makera ai kasan da karfe karfe ake sa a wuta a wani inda ake kira ni kaɗai nake magana yauwa eh a wannan na nan kurkusa kenan wannan kukon zogon lokacin su baka zogon lokacin su dan tira ba yasa kuke cewa na ake ya ce domin da shi suke hura wuta suke abin nan suke kira wa buyutihim da ita kuma suke dan boto da ita suke rufin ɗaki ina fatan irin wannan bishiyar idan aka yi asabari ko kuma aka yi abin nan da ita aka yi rufin ɗaki da ita ko a yi tumba ko dai a yi tauyi da ita da sauransu mana rufin ɗaki da inda ake rufi da icce kun yi shuru ka san baka iya saran ice ba sai ka sari wani icen da yake da da an sa da damuna ta sai ga ya kasa sa sa sa sa eh ice rufi ba a yan baka iya samun ice ba wani icen da ka zai kafin ya shekara ya ga ɗakin da aka ya fara zuba kun gane wannan da kyau ko nam sannan kuma yake cewa da shi ake kabari idan ake kabari da shi to kabari yakan jima bai rufta ba kun gane ko in ke nan in ji abbas faƙal sai ma'aikin allah ya ce illal izhir kaga yanzu an buga mai stamp kenan yace sai banda bishiyar izhir sai ya nuna mana yanzu bishiyar izhir ya halatta kiran a sare ta haram kun gane wannan da ke ko wai menene alƙainu da aka faɗa a can ya ce fa huli liqainihim sai ce alƙainu alhaddad ko ku babu alƙainu shine alhaddad shine makeri da shi yake kira to ku duba ku ga har abin nan babin da muke magana babu hurmati makka babin da yi mana bayani kan haramcin makka ku juye da bayani yake da ubangiji Allah madaukakin sarki tun ranar da ya halitta samai bakwai da kasai bakwai ya haramta da ita سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام إيه؟ alaikum salam ina zuwa wani